danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa saboda a rika sanar da ku idan muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi ko da fitowar ta daga cikin keken dokin sai ga ɗan terima hulkas shi ma ya fito sanye da koren tufafi na alfarma irin nasu na sarakai shi ma take danin kyawun sai tafi da hankalin kowa da ke wajen domin albasa ta yi halin ruwa cikin farin ciki da girmamawa shirya ta na ta kai da sarki hulbasu har ta buɗe baki za ta ce wani abu sai sarki hulbasu ta fashin ta ya ce ya keta tauraruwar sarki shardas ai nan ba muhallin yin magana ba ne ke ce ba kowa mafi daraja daga cikin dukkan bakin da suka shigo wannan birni nawa ina tsoron dukkan abin da zai bata miki rai ko ya taɓa lafiyar ki? don haka dole ne na riri ta ki tamkar rai guda ɗaya zai fi kyau mu ƙarasa ku sami hutu da nutsuwa ke da ɗanki yarima hulkas ko da gama faɗin hakan sai sarki hulbas ya kira sarkin yakin sa ya haɗa shi da sadauki marzanu ya ce ya je a basu nasu masaukin shi ko sarki hulbasu sai ya juya ya nufi cikin gidan sarautar gimbiya Shadira da kuyanginta su uku tare da yarima hulkas suka bi bayan su ba su wata doguwar tafiya ba suka iso turakar gimbiya luzraina matar sarki hulbasu inda suka iske ta tare da ɗanta yarima basmar wanda shi ma yaro ne ɗan kimanin shekara tara wato ya girme yarima hulkas da tararar shekaru uku ko ya dima hulkar da basman suka yi aiwa da juna sai nan take suka ji jininsu ya haɗu kafin malu zuriyar ta taso ta targin biya shadila tuni Basmar ya taso da sauri ya tare hulkas yana mai miƙa masa hannu domin su gaisa ba tare da shakkar komai ba kuwa hulkas ya baiwa Basmar hannu su gaisa Basmar ya gabatar da kansa a gare shi a sannan ne sarki hulbas ya gabatar da gimbiya shadila a wajen matarsa suka rungume juna cikin farin ciki nan take sarki hulbasu ya juya ya fito daga cikin tirakar ita kuwa ziraina ta karbi shadila hannu biyu cikin matukar farin ciki kamar ta ga 'yar ta jini wadda suka daɗe ba su haɗu ba nan da nan ta sa aka kawo musu abinci da abin sha na alfarma suka ci tare sama waɗannan kuyangi guda uku na gimbiya shari'a sai ‘yan uwansu kuyangi suka janye suka fice da su suka tafi da su zuwa nasu ɓangaren ko da aka fara cin abincin sai yarima basma ya kama hannun yarima fulkas ya ja shi suka fice daga cikin tirakar da zaraina yana mai cewa da umman tasa za mu yi ɗan tattaki domin na nuna masa gidan nan cikin ɗaga murya daga zaraina ta ce da basmar lalle kada ka fice daga cikin harabata domin sarki ya gargaɗe ni akan na kula da abokinka sosai ko sauraron basmar bai yi bai ci gaba da jan hulkas da gudu suka nausa cikin harabar gidan nasu ba su tsaya a ko'ina ba sai da suka je wani babban fili wanda aka kawata shi da shuke-shuke furanni kala-kala kuma aka shirya kayan hutu da na wasa a wajen kamar su lilo da wakan katako da waɗansu irin gadaje na wasan yara da zuwan su wannan wuri wanda ka kirkire shi musamman saboda Yarima Basmal sai wajen ya burge Yarima Hulkas suka hau lilo suna shela suna shela kansu suna ta kalkar dariyar farin ciki daga can sai Yarima Basmal ya dubi Hulkas a lokacin da ya kai da cak ya ce ya kai Hulkas kai sani cewa kai ne abokiya na farko a duniya kuma na lura cewa kai ma ni ne abokinka na farko ko da jin wannan batu sai mamaki ya turnike Yarima Hulkas ya dubi Basmal ya ce kai kuwa ya aka gane haka basmari ya murmushi ya ce ai na lura ne da duk irin yanayin ka kuma da irin tsananin farin cikin da kake ciki a yau wanda ke nuni da cewa baka taba samun sakewa ba irin na yau sa'ad da hulkata ya ka sai ajiyar zuciya cikin alamun ta kai ce ai ni nan da kake gani na in ba dan albarkacin wannan tafiya da muka yi ba zuwa wannan gari na ban ma taba tafiya ban ma taɓa fita daga cikin gidan sarautar mu ba saboda mahaifina baya son na je ko ina dare da rana ma tare babu abin da yake raba mu saboda tsananin shakuwar da ke tsakanin mu ko da jin wannan batu sai Irina Basmala ya cika ɗan mamaki ya ce ai ko rayuwarka da tawa ta zo kusan iri ɗaya domin ni ma haka mafi na kafa min takunkumin fita baya bari na na je ko ina amma sai da na camshammace shi ya zama cewa ina shiga har cikin gari ba tare da kowa sani ba a yanzu haka ma akwai wata jarumar yarinya da na haɗu da ita wacce ta yi matuƙar burge ni kuma ta bani tsoro domin ban taɓa ganin kalmar yariya mai jaruntuka kamar ta ba don a gaban ta yi gumuzu da ƙarti goma duk ta bazar da su a ƙasa da ƙarfin ta ba makami ina mai tabbatar maka da cewa shekarunta ba za su fi namu ba wato ina nufin sa'ar mu ce ko da ya dinga basma da zaunan a sai hulkas ya bushe dariya ce haba ya kai aboki na wannan kuma wace irin tatsuniya ce haka ka min da ita ai wannan kawai almara ce sai dai idan halkar tsafi ce amma ba zahiri ba kwalojin haka sai yarinya basma da kama yin rantse-rantse yana cewa lalle al'amarin wannan yariya ba zafi ba ne yarima hulka ta ce idan har kana suna yadda da wannan lamari da ka bani da wannan labari da ka bani sai dai ka kai ni na ga yarinyar a zahiri da idanuna yanzu ta yaya kake ganin za mu iya fita daga cikin wannan gidan sarauta taku har mu shiga cikin gari mu je ka kai ni inda wannan yarinya take sa'ad da yarinya basma da ji wannan tambaya sai yawan mushe ce ai wannan mai sauki ce kamar cire silin gashi ne daga cikin tandun mai muddin za ka iya yin duk abin da zan yi Hulƙasa ce ai yanzu tunan zuciyarta ta kwaɗaitu da son ganin wannan yariya da ka bani labari kuma na ya kagu da mu tafi can inda take so saboda a rayuwata babu abin da nake so sama da jarumtaka da iya yaƙi gashi kuma ko sau ɗaya ban taɓa jarraba yin su ba kai in dai wannan labari da ka bani gaskiya ne zan iya biyan wannan yariya dinare dubu domin ta koya mini yaƙi da jarumtaka ina mai roƙonka da ka tashi mu hanzarta shiga cikin wannan gari naku ko jin haka sai yarima basma ya kama hannun yarima hulkas suka duro kasa tare da daga kan lilan da suka tare da kan suka ruga zuwa wani bangare daban da ke gidan sai da suka yi gudu na tsawon 'yan daƙiƙo masu yawa sannan suka iso karshen gidan sarautar suka shiga cikin wani kwararo wanda ya kai su inda wata takalar shaddar gidan sarautar take gaba ɗaya da zuwa suka iske waɗansu wulaƙantattun bayi suna ta ɗebo kashi suna loda shi a cikin wani amalanke ko da bayin suka ga shigowar yarima basmal tare da hulkas sai bayin suka zube ƙasa gaba ɗayan da suka gaida basmal a lokacin da ɗoyin kashin ya ishe hulkas ya kama kau da kai yana toshe hancinsa shi kuwa basmal ko kaɗan bai damu ba ga dukkan alamu ma ya saba da zuwa wajen basmal da bi shugaban bayin ya ce yau mu biyu ne ni da abokina ina son ka fitar da mu zuwa cikin gari kamar yadda kuka saba a sirrance ko da haka sai shugaban ya yi dariya ya ce an gama ya shugabana ba mu don aikinmu kamar yadda ka saba cikin alamun damuwa ya ba su ce yau na sha'afa ban taho da shiri ba amma ai ka san ba zan yi muku wasa ba gobe zan ba ku ladan ku na faɗin hakan ke da wuya sai suka jiyo takun sawun dakarun da ke kulle da ke kulle da su cikin hanzari bayan suka ɓoye su ya rima hulkarsa ƙarƙashin amalankin da suke lau da kashin faruwa hakan ke da wuya sai ga waɗansu dakaru biyu sun shigo faruwan hakan ke da wuya sai ga waɗansu dakaru biyu sun shigo wajen rike da bulalai da shigowarsu sai suka tsaya a gaban amalan ken daidai inda sai riyan basmas suke har ɗaya daga cikinsu ya take ɗan yatsan hulkas guda da katin takalminsa hulkas zai yi ihu sai basmar ya sauri ya toshe masa baki tafin hannunsa ɗaya daga cikin dakarun ya dubi shugaban bayan ya duka matsaya ce a cikin kuwaye mai murya irin ta yara tabbas daga can nesa na jiyo murya yaro a nan har shugaban bayin ya buɗi baki zai ce wani abu sai wani daga cikin yaran sai daga numfashin sai magana da karamin murya iri ɗaya sak da ta yi basmal al'amarin da ya matuƙar baiwa kowa mamaki kenan ko da jin wannan ko da jin hakan sai karin sai kalkale dariya wanda ya magana da farko ya dubi ba wanda ya murya ya yariyan basmal ya ce tabbas kana da hikima wata rana zan gabatar da kai gaban sarki domin ka ɗebe mana kewa ko da gana faɗin haka sai da karu biyu suka juya suka fice daga cikin wannan kwararo da ake aikin tashi fita suke da wuya sai bayan suka sauko buhunhuna da sai bayin suka sauko buhunhuna da suka dora kashi a ciki suka zura yarima, basmat da hulkas a kansu suka kulle bakin buhuhunan amma sai suka yi dabara suka farka buhun a daidai kan fuskokinsu, su yadda za su iya shakar numfashi duk da haka sai da yarima hulkas ya kama kakarin amai sau da ɗoyin kashi gashi an labta waɗansu buhuhunan a samansu nauyi ya danne su nan take rima hulkas ya ji kwalla ta cika masa idanu ya ce o oh, duniya juyi juyi kwado ya fada ruwan zafi wai yau ni ya rima hulkas ni ne a cikin buhun kashi saboda kawai ina son shiga cikin gari na ga abin al'ajabi tabbas neman duniya ba wasa ba ne, kuma ba a samun ta cikin sauki sai an sha wuya yarima hulkas na cikin yin wannan tunani ne ya ji an ja amalin kan da suke kai an yi gaba da su nan fa aka yi ta tafiya da su ana wucewa ta cikin sako sako da lungu lungu na gidan sarautar har sai da aka wuce da su ta cikin kofofi shida duk kofar da aka zo sai sun tsaya an caja buhun buhunhunan kashin wani lokacin ma sai dakaru sun ciccika ta takobi a cikin buhunhunan saboda zargin ko an sato wani abu a ciki in ba don Allah ya kiyaye ba saura iris takobin wani ba da kare ta tsira ido guda ɗaya na riman hulkas shi ko riman basmat ma sai da aka ɗan soke shi a kafaɗa jini ya yi tsartuwa ya ji kamar ya kulma ihu amma sai ya daure a haka dai aka samu aka bice da su ba tare da asirinsu ya tonu ba kafin a isa bakin kogin garin ne lima hulkas ya ji nadama ta zo masa bisa wannan gankanci da suka yi na sai da ransu don kawai suna son su shiga cikin gari ana isowa bakin kogin ne aka sauke buhunan nasu lima hulkas ke ciki buhunan da lima hulkas suke ciki ko da aka fito da su aka ga lima basmar ya sami rauni a kafadarsa sai hankalin bayan ya gunduma ainihin suka firgice shi rima hulka hulkas yana ganin rauni a kafaɗar basmar bai san sa'ad da ya kama rigar sai ya ga ta ɗaure wa basmar raunin don tsaye da jini ba cikin rudewa hulka sai dubi basmar ya ce ya kai abokina da dai ka sami wannan rauni zai fi kyau mu haƙura mu koma cikin gidan sarauta mu bar batun ganin wannan jarumar yarinya domin mu je a yi maka magani da sauri ko da jin wannan batun sai rima basmar ya yi murmushi ya ce ai ni idan na yi gaba ba na komawa baya kuma idan har muka koma gida ba mu ga wannan yarinya ba ai mun sha wahalar banza kenan mun sayar da rayuwar mu a wafi tunda dai dai ka tsayar da jinin da ke zuba a jikina babu komai zan yi gabatar da abin da muka fito yi lafiya har mu kammala yanzu sai mu shiga cikin kogin nan mu wanke kashin da ke jikinmu don kada mu je wajen tana don kada mu je wajen ta muna wari nan take dina basma ya sallame bayan akan cewa idan sun kawo sabon karshe na kashin su yi tafiyarsu kada su yi shakkar komai don haka suka saba yi da shi don haka suka saba yi da shi da su domin shi ne sun dabarar da yake yake komawa cikin gidan sarautar ba tare da an gan shi ba ba tare da ɓata lokaci bai riyan basmat da rima hulka suka ruga zuwa cikin kogin suka kaɓe kayan jikinsu suka yi tambur sai da suka wanke kayan nasu tas sannan suka fito suka shanya su a kan wata bishiya suka sake komawa cikin gefen kogin suka kama wanka a wannan lokaci ne rima hulka ta tsinci kansa a cikin wani irin nishaɗi wanda bai taɓa jinsa ba na farin ciki walwala da annashuwa abin da ya fi burge shi shine ganin yadda yau ya sami yancin kansa har yake yi wa kansa wanka da wanki alhalin bai taɓa yi wa kansa wata hidima ba sai dai a yi masa komai sai da kayan da suka shanya suka bushe sannan suka fito daga cikin kogin suka je suka sanya kayan nasu sannan girgin basmar ya wuce gaba hulkas na bai da shi suka nufi wata siririyar hanya wacce za ta kai su cikin gari a wannan lokaci yammaci ne mai ɗauke da yanayi mai kyau da daɗi domin wata irin iska ce mai sanyi ke kaɗawa kafin su iso cikin garin sai yarima basma da yarima hulka suka rude fuskokinsu da rawaninsu ya zama cewa sai yarima basma da yarima hulka suka rufe fuskokinsu da rawaninsu ya zama cewa idanunsu kaɗai ake gani don kada a shaida su haka dai suka ci gaba tafiya suna ratsa ta cikin unguwanni har suka iso wata unguwa da ke can ƙarshen gari kuma suka tunkari gida na ƙarshe a unguwar wanda shine mafi muni da ƙasƙanci da ganin gidan kasancewa na talakawa ne fitik marasa gata ko kuma bako wanda bai kasance dan gari ba saboda an gina gidan ne da katako ko kyakkyawan tsari bai yi ba tun daga nesa sai rima hulka suka hango wani mutum mai kwarjini da wani a kofan gidan fuskarsa cike da kasun ba amma kuma hannunsa guda na hagu a yanke yake sannan kafarsa guda a lankwashe take sai da sanda yake dogarawa mutumin na tsaye a can gefe ɗaya yana kallon waɗansu tsuntsaye da ke ta wasa a kan wata bishiya sai ga matarsa wata yar kyakkyawar yar kyakkyawar mace yar kimanin shekaru talatin da ɗoriya wacce ba za ta fi sa'ar gimba shadila ba ta fito daga cikin gidan ɗauke da kofin shayi tun mijin nata a daidai wannan lokaci ne mijin matar ya hango sai dima hulkas sun dirba shi shi da matar ta sai suka kura wa sai rima hulkas idanu kawai cikin sanyin jiki da mamaki dama a wannan lokaci sai dima basmar sun ce rawarin da rufe fuskokin su kyawunsu da ƙojininsu irin na ‘yan sarakai ya bayyana a fili ƙururu bisa mamaki sai ya rima hulka sai ga mijin matar ya ƙura musu idanu ko giftawa baya yi ko da suka iso dab da su sai Irina Basmal ya suna cikin biyayya ya gaishe da mutumin da sassan sannan ya gaba da kansa ya ce ni ne Irina Basmal dan sarkin garin nan wanda wannan kuma abokina ne sunansa Hulkas mun zo ne wajen yarka kasiyama domin mu ga baiwar take da ita ta jarumtaka da iya yaƙi saboda abokina bai amince da tana da wannan baiwar ba sa'ad da na ba shi labarinta to jama'a kuna sauraron littafin ƙasuba littafi na uku na marubuci abdulaziz sani mazakin gini daga bakin nishi laihu usman inkiya 99% ko dai ne basma ya zo nan a zancensa sai mutumin da matarsa suka dubi juna suka yi walmushi sannan mutumin ya dubi basma ya ce hakika wannan abokin naka zai sha mamaki kuwa domin a yanzu haka ma tunisi ya mata shiga gasar jagantakar da za a yi a fadar mahaifinka wacce za a fara gabatar da ita gobe kuma ina sa ran cewa ita ce za ta karbi kambun wannan gasa kulajin wannan batu sai rima hulka sai kalkale dariya ce haba ai wannan ma almara ce ya za a yi karamar yarinya wacce aka ce bata fi sa'a ta ba za ta shiga wannan gasa wacce manyan mutane za su yi kuma jarumai na daga sassa daban-daban na duniya har a ce ta lashe gasar ko da jin wannan batu sai dai mahaifinsu ya mai ɓaci ya dake fuskar sa nan take cikin fushi ya kwala wa siyama kira ita kuwa sai gata ta fito daga cikin gidan a cikin shigar yaƙi siyama ta kasance kyakkyawar yarinya ta gaban kwatance duk da cewar yarinya ce 'yar shekara shida sai mutum ya sai mutum ya ta kai shekaru goma sha saboda ta kasance doguwar gaske sai mutum ya dubi fuskata sannan zai gane cewa yarinya ce tana da cikakkiyar sura da za ta yi irin na cikakkun mata a abin kwatance ko da ya rima hulka sai ya alba da siyama sai ya ji nan take ya kamu da tsananin ƙaunarta amma da ya ga ta kalle shi tana mai gabza masa halala sai zuciyarsa ta buga da ƙarfi tsoro ya baibaye shi ya ji kamar ya duga da gudu saboda ƙorjininta siyama ta ƙaraso gaban iyayen da ta risuna a tana mai amsa kira kawai sai mahaifin nata ya daga sandar da ke hannunsa da hannun nasa lafiyayyen ya yi nuni a gare ta ko daga nan haka sai su ya mace zaga takobinta ta kwala iri sannan ta daka tsalle sama tamkar daga cikin baka aka haifo ta fada kansa suka rugunsume da albabban yaki mai tsananin ban tsoro ga dukkan mai kallo nan fa duk su biyun suka wanzu suna masu kai wa junansu mugayen hare-hare cikin bakin zafin nama duk sa'ad da takobin su ya ta da sandar mahaifin nata sai dai ka ji kal sautin haɗuwar ƙarafa game da tsarkatsan wuta na tashi tun da yarinya basu mada hulka suke ganin gumuzin mazaje masu tsananin zafin nama da jagantaka ba kamar siyama da mahaifinta ba su taɓa ganin gumuzu irin wanda siyama da mahaifinta ke yi ba domin jagantakar tasu ta kwatanta ba zai yiwu ba sai dai abin da idanun so gani babu wani jarumi da ya faɗo wa rima hulkas a rai da ya ga jagantakar siyama da mahaifinta sai mahaifinta sarki shardas Hulkas ya numfasa sannan ya ce a cikin zuciyarsa babu wani jalimi da zai iya fafata da nan mutumin ko Estes Yama ya samu galaba a kan su face mahaifinsa Sarki Shardas kash ina ma tare da sarki muka yi wannan tafiya da ya ga waɗannan jarumai masu ban al'adari da idanunsa yanzu da yanzu dama ashe a wannan duniya akwai irin waɗannan jarumai sai da siyama da mahaifin da suka shafa sa'a ɗaya da rabi suna fafatawa amma ɗayansu bai sami nasarar ko da ƙwazanar jikin ɗayan ba duk da cewa suna yakin ne a fusace dukkan ƙarfinsu da iyakar da iyakar ƙwarewarsu tamkar abokan gaba masu neman hallaka juna ko da suka ga sun kasa cutar da junansu da makami sai suka ja da baya suka yi cirko su cirko suna haƙi da kallon junansu tamkar zakaru kuma suna murmushi shi dai mahaifinsu ya murmushin da yake yi ba na komai ne face na farin ciki bisa ganin abin da ya koya wa ƴar tasa ta kware a kansa Aino. har ma ta fi shi kwarewar a matsayinta na ya mace ai dama an ce ken ɗaya gaji ubansa kuma barewa ba ta yin gudu ɗanta ya rarrafe babban abin da ya ɗaure wa sai rima hulkas kai shine ganin yadda mahaifinsu ya mai iya yin wannan bakin gumuzo alhalin ya kasance mai hannu ɗaya kuma gurgun da yake dogar sanda kwaɗam sai siyama da mahaifin da suka ajiye makamansa a ƙasa a gefe ɗaya wato shi ya ajiye sandar ƙarfin da ke hannunsa ita kuma ta ajiye takobinta faruwa kan ke da sai suka yi alkafira ƙasa suka afka wa juna suka ci gaba da kai wa juna naushi da bugu hannu da ƙafa sai gashi siyama tana shanye naushi da bugu kai ka ce wata ƙatuwar namiji ce ba mace ba kuma yarinya karama 'yar shekara bakwai tabbas horon da siyama ta samu za ta iya gumu zuwa tsakiyar miliyoyin dakarun yaƙi ma kuma ta riƙe tana fafatawa tana mai takarwar gani a wannan faɗan hannu ma sai da siyama da mahaifin nasu suka shafa kusan sa'a biyu ga shi dai sun haɗa wa junansa jini da majina kuma sun gari likis amma saboda ɗanarin juriya na ce da kakkiyar zuciya sun gisa daina faɗan ko da matan mahaifin siyama ta gan abin ya wuce guda da iri ta ruga ta shiga tsakiyarsu ta tsaye da faɗan a sannan ne siyama da mahaifin suka zube ƙasa suna hakiya dariya daga can sai mahaifin siyama ya dago kai ya dubi ya rima hulka ta ce shin yanzu ka gamsu kuma ka yarda cewa ta za ta iya shiga wannan gasar jagantaka da za a yi a fadar birnin nan kwalajin wannan tambaya sai ya rima su ya murmushi ya ce tabbas na gamsu kuma na yarda ɗari bisa ɗari yakka za ta iya za ta iya ya kai abul siyama idan ba za ka damu ba ina son na nemi wata alfarma guda a wajen ka. cikin mamaki mahaifinsu ya mai ce yaro ina sauraron ka fai tambayar ka ji in dai na sani zan baka amsar ta wilkas ya gyara murya ce ina son ka bani takaitaccen tarihin rayuwarka sannan ina son na sani shin wannan lalura da na ganka da ita ta rashin hannu da kafa da ta same ka ta same ka yadda girman ka ko kuwa a haka aka haife ka kai mutumin wace ƙasa ne kuma ya aka yi karo nan birnin domin ga dukkan alamu kai bako na a nan bisa lura da yanayin gidanka da na gani wanda ya bambanta da dukkan gidajen birnin nan lokacin da ya rima hulka sai zo nan a zancensa sai jikin mahaifinsu ya mai sanyi ya yi sauri ya sun da kansa ƙasa don hawaye ne ya sabuto masa kawai sai ya yi shiru bai ce komai ba carab sai matarsa wato ummul siyama ta dubi yari wal kasa ce ka tambayi ka tambayi mijina tambayoyin da idan ya tuno da amsar sa yake shiga cikin tsananin bakin ciki mara misaltuwa lallai a yanzu ba za ka sami amsar waɗannan tambayoyi ba sai dai wani kalan. ko da jin haka sai yarima hulka da ma suka ji sun kamu da tausayin mahaifin siyama nan take hulka sai ta da kafafunsa ya zo har gaban mahaifin siyama idan ba kafadarsa ta dama da tafin sa ya cika gafoce ne ya kai abul siyama inda na san cewa tambayoyi na gare ka za su so sa maka zuciya su tuno maka da wani abun damuwa da ba zan gabatar maka da su ba a gare ka mun ba ku lafiya sai gobe a filin fada za mu haɗu idan kun zo filin gasar jarumtaka ko da faɗin haka sai su hulka suka juya da nufin ya kama hannun bai masu tafi amma sai ya ji abul siyama ya dafa kafaɗarsa cikin mamaki hulka sai juyo suka fuskanci juna daga abul siyama yana mai yi masa wani irin kallo mai nuna alamar kaman ya san shi kuma akwai alaman ɗimbin magana a zuciyarsa wacce ya kasa amayar da ita daga bakinsa har abul siyama ya buɗe baki ya ce da shi wani abu sai kuma ya kasa ya ce yaro mun gode bisa ziyarar da kawo mana amma ni ma ina roƙon alfarma guda ɗaya a wajen ku amma ba ta komai bace face ina son kada ku sake zuwa nan wajen mu domin a duk sa'ad da na kalli fuskar ka ina fama ina fama wani mugu rauni da ke cikin ƙahon zuciyata abu na biyu kuma ina ku da kada ku bayar da labari na ko na ƴata ga waninku saboda wani babban sirri na rayuwar mu har sai bayan an kammala gasar jagantakar da ake yi a garin nan ko daga faɗin hakan sai abu siyama ya dafa kafaɗan matarsa da hannunsa lafiyayyen ita kuma siya ma sai ta tallafa ƙugunsa suka taimaka masa suka juya suka nufi cikin wannan gidan na katako ko da suka isa dab da bakin kofar gidan za su shiga sai abul siyama ya juyo wa hulkas wani irin kallo idansa cike da kwalla take hulkas ya ɗigar jikinsa gaba ɗaya ta tashi kuma ƙaunar abul siyama ta ƙara shiga tamkar dama can sun kasance yan uwan juna nan fa rima hulkas ya kasa motsawa daga inda yake kuma ya ji kamar ya ce da rima basma da ya bar shi ya kwana a nan gidan su siyama domin ji yayi babu abin da yake so sama da kasancewa tare da su kawai sai hulkas ya bi su da kallo har suka kule a cikin gidan ko da ganin haka sai yarima basmar ya zo ya kama hannun yarima hulkas ya ja shi da gudu suka bi hanyar da za ta mayar da su can gidan sarautar maimakon su wuce kai tsaye zuwa gidan sarautar sai yarima basmar ya kai su gidan wani dan kasuwa mai suna abul yamzin wanda kullum sai ya kai wa sarki hulkas tulunar ruwan giyar da yake sha gami da ruwan inibi sarki hulbas ya aminta da da attajirin abul yanzu don haka ko caja nan giyarsa da inibi ba a yi a duk sa'ad da ya shige da su cikin gan sarauta tsakanin yadda basmat da attajiri abul yanzu akwai kyakkyawan alaka ta fahimtar juna don haka sun san sirrin junansu sosai da zuwan ya basmar da hulkas gidan attajiri sai aka sanya su a cikin manyan tuluna guda biyu waɗanda babu komai a cikinsu aka haɗa da waɗanda ke ɗauke da ruwan giya guda goma da na ruwan inibi goma aka zuba su a cikin aka zuba su a cikin na ruwan inibi aka zuba su a cikin wannan amalanke aka tura aka tafi da su gidan sarki a can gidan sarki kuwa hankalin gimbe shari da nazarai na tashi ainihin domin ganin cewa tun da su yarima suka fito ba su dawo ba har bayan tsawon sa'a uku nan da nan aka bada dakaru zuwa kowane sako na gidan ana neman su ko da aka duba ko ina ba a gan su ba sai hankalin su shadile ya sake tashi suna shirin su tura a jihar sanga sarki hulbasu kenan sai ga yarima hulkas da basmar sun shigo cikin tirakar ko da ganin sai shirya ta zuga zuwa yarima hulkas cikin matukar farin ciki da daga nan ta ja shi zuwa cikin ɗakin baccin ta da aka bata ta kulla kofar da cikin mishi da matukar da mata ce ina kuka je kuka ɓoye haka har kuka yi matukar tayar da hankali ko da jin wannan tambaya sai yarima hulkas sai sun kuyi da kansa kasa ya tuna cewa shi fa rayuwarsa bai taɓa yin ƙarya ba don haka take yanke hukunci ya sanar da ta gaskiyar duk abin da ya faru tun daga lokacin da suka je ɓangaren da ake aikin kashin gidan kawo wasu adda kai su bakin kogi suka yi wanka sannan suka wuce gidan sai siyama hatta kamannin siyama da na mahaifinta sai da ya labarta mata sai da ya zayyana mata har da ma irin tsirin jarintakar baban siyama a matsayinsa na musaki mai hannu ɗaya da kafa ɗaya sai da ya shaida mata ko da shadiyar ta ji siffofin baban siyama da yadda yake yakinsa sai nan take zuciya ta kama bugawa da ƙarfi ba komai ne har da saka maface tunowa da tsohon masoyin ta hailul wato mahaifin hulkas na gaskiya domin shine kadai yake da siffa da suna irin wacce hulkas ta shaida mata yanzu kuma shine kadai mutum da ta san cewa yana da irin salon yakin da aka faɗa cikin firgici da razana shadiya ta miƙe ɗaya zumbur ta kama kafaɗin hulkas ta girgiza da ƙarfi ta ce a ina ka ga wannan jarumi mahaifin siyama ya za ka kai ni inda yake na gan shi cikin alamun matukan mamaki Halima Zulkada da Bishari da ce ya ke ummi na shin kin san wannan mutum ne ko ko kin taba jin labarinsa ne a wani ko kuma kin taba jin labarinsa ne haka sai zai ta tuno da gargadin shaidar su yi mata akan cewa idan ta kuskura ta shaida wa hukas cewa ba shi ba ne mahaifinsu na gaskiya sai ya kashe ta yara ta dukkan rayuwarta nan da shirya ta wayance ta bazar da magana ta runa wa hukas cewa kawai jarin ta kai babansu ya mace ta burge ta dan dai ta lallaba hulkas ya je ya kwanta saboda ya mance da komai ita kuma sai ta juya baya a lokacin da hawaye zo mata ce a ranta duk yadda za a yi sai na yi na je na ga mahaifin siyama domin na gani da idanuna ko tsohon domin na gani da idanuna ko tsohon mijina ne ya zama na kasashe kai ba za ta yi ba ya za a yi a ce halilu yana a raye a duniyan nan amma har ya manta da ni ya yi wani auren har ma ya haifi ɗaya alhalin yana tsananin ƙaunata fiye da komai a rayuwar sha shin su sarauniya da bisa za su sami nasarar samun shawaran abokan tafiyar su shin shadila za ta sami damar zuwa inda mahaifinsu yamu yake shin zargin da take yi cewa tsohon mijinta ne mahaifinsu yama gaskiya ne tsakanin sarki shardas da yarima hulkas waye zai fara mallakar hular lamsara? to marubucin ya ce za a cikin littafin ɗaliba littafi na hudu don jin ci gaban wannan labarin to anan littafin alzuba na wube kawo karshe kada ku manta kuna tare da shiraihu usman ke a 99% a nan youtube a tashar hausa novel tv ku yi mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa saboda a rika sanar da ku da zarar mun dora sabon littafi hikaya ko tarihi za ku ji mu a littafi na biyar nan ba da jimawa ba za ta iya yiwa gobe za ta iya yiwa jibi za ma ta iya yiwa gata ko kuma ta iya yiwa sati mai zuwa